amma waye a ba gudu bale kuma riga a ba gudu waye sa'idu na samu dakin gari bare kuma riga eh, riga dakin gari yaushe aka yi kaura kuma bare a shiga a sa rigarsa shekaran jiya ne fa na mashayan nan ya zo gama zuwa yana cewa aleru shine kaza shine kaza shine kaza shine kaza don haka zancen wai ka ce wai da haya ya fi adama aleru gaskiya wannan shirme ne shirme ne shirme <laughs> assalamu alaikum rahmatullah sunana hamad tijjani musa jega shugaban kamfanin atm jega kantin sauki nigeria limited kuma mai magana da yawun sanata muhammad adam aleru sanatan kebbi ta tsakiya e to a martani da za mu mayar a madadi na duk wanda yake gidan sanata muhammad adam aleru ni a matsayina na mai magana da yawun sanata muhammadu adamu aliru muna jan kunne da kuma ƙoƙarin mai da martani akan dan uwa umar na mashaya digi so umar na mashaya digi mutum ne wanda muka yi tafiya siyasar gidan sanata muhammadu adamu aliru tare da shi mun yi tafiya uwa ɗaya uba ɗaya babu wani cin zarafi ko cin fuska tare da shi to rana ɗaya sai muka ji wasu labaru ko kuma muka samu wani bidiyo kwatsam cewa sanata muhammadu adamu aliyu bai yi kaza ba bai yi kaza ba abubuwan da ya yi ba daidai ba ne wa ya mutu wa ya tashi so mu kuma gaskiya a matsayinmu na 'ya'ya a gurin sanata muhammadu adamu aliyu ba za mu iya haƙuri ko jurewa ba na cin fuska ko cin kashi ga duk wani wanda zai taɓa mana kima da muruba da mutunci na sanata muhammadu adamu aliyu saboda na farko mu sanata Muhammadu Adamu Maleru uba ne a gurinmu jigo ne jagora ne a gurinmu so ba za mu yadda da duk wani abu da zai taɓa kimarsa ba muna jan kunne da gargadi a kan eh, honorable umar na mashahidigi cewa da allah ya san me ya kamata ya faɗa sannan kuma eh, idan baki ya san me zai faɗa bai san me za a mayan masa ba sanata muhammadu adamu aleru ba layinsa ba ne wannan kamar yadda shi honorable na masha yake cewa idan an yi siyasa an gama kalas kowa ya tafi kasuwa to allah muna nan kan wannan bakar tamu tashi tamu mu ma cewa idan har an zo an yi siyasa an kammala to kowa ya tafi nemansa allah ta'ala ya tabbatar wa kowa da wurin nemansa ah, na farko na mashaya yana magana akan cewa sanata ah, da ma'aleru baya kulawa da al'umma kebbi central baya kulawa da ayyuka kuma babu wani taimako ko jagoranci na gari da shi sanata muhammadu adamu aliyu yake yi to haka shine dalilin da ya ce shine dalilin sana barin gidan sanata muhammadu adamu aliyu to ni gaskiya na ga kamar wannan ya zama tuka da warwara me tuka da warwara shekaran jiya ne fa na mashayar nan ya zo gama zuwa yana cewa aleru shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza to yau kuma na mashaya ƙara dawowa ya ce sanata aleru nan bai kaza ba bai kaza ba to ku al'umma masu kallo da saurare ina ga ku ya kamata ku yanke hukunci to dama duk can da ake na mashaya ƙarya ce kawai ake ta shiryawa ba gaskiya ba ne kawai duk abinda da adamu ake cewa ya yi bai yi ba ɗin ni na ga mutane su ya kamata su zo su yi wannan sannan honorable umar na mashahidigi ya yi magana akan mai girma sanata muhammadu adamaliyu ya yi magana akan sa'idu na samu ɗakin gari ya yi magana akan ah, atiku bagudu cewa duka wa'annan mutanen ga illolinsu eh babu wani dan adam da baya da kuskure amma ni ina ganin cewa a matsayinsu na iyayenmu jagororinmu inda har za mu zo mu ci mutuncinsu ko kuma mu yarfa su ko kuma mu watsa su a idon duniya ni na ga kanmu ne muke caka wuka saboda in har mu ma za mu ci mutuncinsu to mu tabbatar na ƙasa da mu ma waɗanda za su taso ma wala ba za su ƙyale mu ba ba za su ƙyale mu ba za su yi mana abin da ya fi wanda muka yi wa waɗannan magabatan namu sanata muhammadu adamu aleru ba abin yasuwa ba ne kuma jigo ne uba ne a gurin sa'idu usman na samu ɗakin gari aliru uba ne a gurin shi aliru uba ne a gurin sanata atiku abubakar bagudu aliyu uba ne a gurin da nasiru idris kauran wandu su su kansu nan ba za su yadda a ci mutunci ko cin zarafi na sanata muhammadu adamu aliyu ba saboda su san ya zamo ya zama musu ko kuma ya zama sila a kansu atiku bagudu allah shine silai ya zama gwamna aliyu shine uh, sa'idu na samu allah shine silai ya zama gwamna aliru ne wannan kauran malam umar na mashari gido allah a yi karatun ta natsu a daina tuka da warwara <laughs> to ai shi umar na mashahidi shi ya fara fada shi ya fara gaya wa duniya ci gaban da sanata muhammadu adamu aliru ya kawo kuma live ne kasa yana nan a kasa ni dai ina onda kebi central wallahi ban san gwamna tun aka yi kebi ban san gwamna da ya yi aiki wasu kebi central da ya kai sanata Muhammadu Adamu Aliyu lokacin da yake sanata ba so kaga tunda har gwamna ba zai iya aikin da sanata ya yi mana a central mu ba to kaga zancen a ce wai bai ba kaga bai taso ba mu dai anan jiga local government babu inda sanata Muhammadu Adamu Aliyu ya rage mana babu wani ci gaba da bai kawo mana ba babu wani empowerment da bai kawo ba ta can bangaren su kalgo birnin Kebbi Aliyu Gwandu Mayyama babu wani guri da sanata Muhammadu Adamu Aliyu yake da gibi in dai mutum yana tsoron Allah in dai mutum yana tsoron Allah to ya san sanata Muhammadu Adamu Aliyu babu wani aikin da bai mana ba babu inda bai taimaka mana ba ya taimaki jihar Kebbi ya gina Kebbi so in ma sanata Muhammadu Adamu Aliyu zaka soke shi ta ya zaka ka soke shi mutumin da baya cikin jam'iyya baya cikin jam'iyya mai gwamnati baya cikin jam'iyya mai ci amma da ikon Allah ya zo mutanen nan na Kebbi Central suka zo suka tsaya suka yi uwa suka yi uba suka yi uwa suka yi makarbiya kwanan mu biyar kwanan mu biyar a INEC akan sanata Muhammadu Adamu Aliyu ba mu bane fa al'ummar Kebbi ne Aliyu baya nan yana gida al'ummar Kebbi ne saboda abin da yayi mana shi ya san yayi mana mu mun san yayi mana su kaga zancen a ce sanata Muhammadu Adamu shi na mashayin da shi muka yi kwanakin da shi muka yi wannan yakin so kuma haukan za a zo a ce wai sanata Muhammadu Adamu Aliyu bai yi aiki ba ko kuma baya gina al'umma wannan ba gaskiya ne. to gargadi da muke yi da kuma jan kunne ga duk wani kowaye kowaye ko kai waye kowaye inda har za ka taɓa kima da mutunci ta dattawan da suke a jihar kebbi ba wai iya adam aliyu ba in ji har za ka taɓa mana iyayenmu na kebbi saboda mu iyayenmu guda ɗaya ne iyayenmu guda ɗaya ne tun da nake tun da nake ban taba siyasa a tiku ba gudu ba ba na yin sa ban taba yin sa ba amma ban taɓa zagin sa ba ba layi na bane ban taba yin tafiya eh, na samu dakin gari ba amma baka taba ji na zage shi ba layi na bane ina ruwa na da shi harkar siyasar gidansa daban ta gidan almalero daban ni aleru nake in wuta ake bani a cika ba da bani wuta babu ruwa na amma dai har in zaka taba kima da muruba ta sanata Muhammadu Adamu Alero ko Abba ko Kabiru Kamba to gaskiya to ba za mu kyale ka ba kowa yake inda har zaka taba mana wa'annan iyayen namu to gaskiya ba za mu kyale ka ba kowa ya kai ku in dai a cikin jihar Kebbi ne ba kuma akan Adamu Aliyu ba kowane cijo ne saboda ai girmama na gaba bin Allah ne hau kan yanzu zan zage mai shekara 60 ni to in mai shekara 15 ko 20 ya zage ni me zan ce me ribar haka wani ai ba siyasa muke ba an gama siyasa mu tafi kasuwa Allah ya ba mu sa'a wannan shine ah, ni ba zan iya cewa ta ah, Yahaya ya fi Aliyu ba kamar misalin da ta da da aleru kamar musaddiq ne da adam aleru shi kan shi adam aleru abin farin ciki ne a gurin shi yau a ce musaddiq ya fi shi saboda daga jikinsa ya fito so da ta bai zama ba sai ta sanadiyar adam aleru da karfin ikon Allah adam aleru ba shi yake yi ba Allah ta'ala shi ne yake yi Allah ta'ala shi ya yi mai doki amma ta sanadiyar adam aleru Allah ta'ala shi ya dabta haya amma ta sanadiyar adamu aleru dukansu kowannensu ya haƙura ya yafi ba magana ya ci sanata a cikinsu amma da karfin ikon Allah da karfin ikon Allah da jikin da rumfa da karfin Adamu Aliyu ya tsaya musu Allah ya tsaya musu dukan su suka zama to don haka dan kace da Yahaya ya fi Adamu Aliyu ai ido ba kima ba ya san ido ba mudu ba ya san kima don haka zancen wai ka ce wai da Yahaya ya fi Adamu Aliyu gaskiya wannan shirme ne shirme ne shirme ne kuma mu shirman ma muna sassa indi na dabta yahaya ya fi adamu aliyu ne saboda me ai adamu aliru gobe ana so ya tsaya ya huta to da yahaya ya tafi shikenan ai aliru ne ya kafa shi ko so alhamdulillah mu ba ba bakin ciki muke ba in ka ce da yahaya ko kuma an ce da yahaya ya sanata muhammadu adamu aliru mu muna farin ciki muna allah ya sa ma gobe dan jami'a ya fi aliru me bakin cikin mu ci gaba ne a gurinmu aliru ya kafa shi aliru ya kafa mu kuma mu za mu ci gaba da tafiyar sanata Muhammadu Adamu Aliru da karfi in ko Allah sannan daga kusa da karshe ina jan hankali na honorable Umar Mashadigi saboda akwai bankaɗe bankaɗe da ake ta yi shi dubu Allah da Annabi shi koma shi yi tuba shi roki afuwa ta babanmu sanata Muhammadu Adamu Aliru da jagoran siyasa Alhaji Abba Aliru da Kabiru Kambahi koma suna suna afuwa suna afuwa ya koma ya roƙe su saboda gunda zai je wallahi ba za su karɓe shi ba in ma sun karɓe shi ba wata kima ko daraja za a yi ba gidan nan dai na aleru to nan ya kamata mu ci gaba da zama mu ci gaba da zaman mu a gidan Muhammadu Adamu Aleru daga Gombe za a hango mu da riga Adamu Aleru daga Taraba za a hango mu da riga Adamu Aleru daga Yobe daga ina ne ko daga ina za a hango ka da rigar sanata Muhammadu Adamu Aleru za ka yi kima da daraja amma waye a ciku ba gudu bale kuma riga atiku ba gudu waye eh, wannan what do you call ya sunan ma mutumin sa'idu na samu dakin gari bare kuma riga eh, riga dakin gari yaushe aka yi kaura kuma bare a shiga a sa rigarsa duka mutanen nan dama ce fa da Allah ya ba Adam Aliru ku yi hakuri idan Allah ya bashi da idan ya gama sai ya wuce ba ku gurin amma zancen wai wannan ba ba ba wannan bane zancen ayi magana ta cewa eh, ba gidan Aliru ba wannan da Allah su daina bata lokacin su kuma ni umar na mashayadigi a matsayinka na yaya na jagora na kuma kana gaba da ni ina kara girmama ka ina yi ma ladabi da biyayya ina roƙonka da Allah da annabi rigima ba tamu bace tunda dai har an yi duk abin da ake tare kuma akwai sirrurrukan mu a hannunka akwai sirrurrukan ka a hannunmu ka dubi Allah da annabi ka zo a ci gaba da zama uwa ɗaya uba ɗaya wannan ni gaskiya shine kiran da nake wa umar na mashayadigi kuma cikin girmamawa amma kuma in tonan asirin za a yi mu iyayen gidanmu sun sanar mana abubuwan da hankali ba zai ɗauka ba gaskiya so yanzu ba lokacin buɗe su ba ne in za a ci gaba da cin fuska da kima ta sanata muhammadu adamu aliyu kuma a yi haƙuri da allah mu dawo zancen cewa an yi gobara a birnin kebbi sanata muhammadu adamu aliyu bai zo ba sanata muhammadu adamu aliyu ya zo eh, ya zo sanata muhammadu adamu aliyu ya zo dalili na kuwa na cewa sanata muhammadu adamu aliyu ya zo shi na mashaya ka tabbatar aliyu ya zo in kuma bai zo ba a ƙara wani bidiyo cewa aliyu bai zo ba amma ina tabbatar ma aliyu ya zo in kuma ka ce aliyu bai zo ba a tambayi a tiku ba gudu aliyu ya zo gobara ko bai zo ba ko a tambayi mai girma gwamna aliyu ya zo ko bai zo ba kawai kalas idan mai girma gwamna da nasiru idris karon gudu ya tabbatar da aliyu bai zo ba ko ya faɗa cewa aliyu bai zo ba to shikenan mun yadda aliyu bai zo ba amma gaskiya babban kuskure ne a ce na mashaya muna tare da kai kana dan jam'iyya har yanzu kana da katin kana pdp kuma kana ci gaba da cika mana wuka a matsayin mu na 'yan jam'iyya daya wannan babban kuskure ne kuma abin zargi ne sai me yasa zai zama abin zargi za a yi tunanin contract ne wata jam'iyya ko kuma wasu makiya na cikin jam'iyyar suka bayar haka ake zargi babu abin da zan boye mutane suna zargi wannan contract aka bayar a zo a ci mutuncin sanata muhammadu adamu aliyu kuma lokacin bai yi ba ba yanzu ba ne da allah mu yi haƙuri mu haɗa kanmu mu ci gaba da tafiya uwa ɗaya uba ɗaya wannan shi ne <laughs>